Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 14 ga watan Agustan shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya kuma ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. To baba 'yan sandan kwantar da zoma sun yi aron gama da 'yan rajin kare dimokuraɗiyya da ke zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya talata. Amurka ta jinkirta saka sabon harajin kashi goma cikin ɗari kan wasu kayayyaki da China ke shigarwa ƙasarta. ta. wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya talata kan halin da tankar man nan take ciki wadda aka kama a kusa da yankin gibraltar mallakin birtaniya tukanan labaran kenan bayan kokun gaba jin labarai za ku ji cewar babban hamsan sojin saman najeriya ya ce suna samun tallafi da gwamnati domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a najeriya to sai dai ya yi wa jama'a matashiya yana cewa al'amari na security ko kuma na tsaro gaba da al'amari ne da shafi kowa da kowa ba al'amari ne na sojoji kawai ba kai ma kana da matakin da za ka yi wasu 'yan najeriya da suka arce daga gidajensu sakamakon ayyukan ta'addancin boko haram suna gudu a suna gudun hijira a bama sun bayyana matsaloli da suke fama da su na rashin abinci suna cewa gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da gadi ku da baku da kati me za ku faɗi ma gwamnati mu dai muna so muna so garin mu yi lafiya mu kuma wuraren mu kawai to kin ce baku da kati kamar wanda ba su da kati sun san ba ba su abinci ne koya ba sa sa babu abinci ma tunda babu kati To bayan haka Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. 'Yan sandan kwantar da rasoma sun yi aron gama da 'yan rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya talata ta yadda aka soke tashin jiragen sama kwana biyu a jere. Masu zanga-zangar sun sake mamaye filin jirgin saman kuma a wasu lokutan an yi ta samun 'yar hatsaniya tsakaninsu da 'yan sanda ɗauke da kulake da ke cikin shirin kota kwana. wasu 'yan fadace-fadace sun yi ta tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar inda ma'aikatan agajin gaggawa suka ɗauke waɗanda suka ji rauni daga wajen 'yan sanda sun fesa yaji domin tarwatsa masu zanga-zangar yayin da suka yi yunkurin tare hanya ma motar ɗaukar marasa lafiya lokacin da ta ɗauki wani mutum an kama akalla mutum biyu amurka ta jinkirta sabon harajin kashi goma cikin ɗari akan wasu kayayyakin da china ke shigarwa ƙasar ta wanda ya kamata ya fara aiki ranar ɗaya ga watan satumba ofishin wakilan cinikayya na amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su ƙananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na monita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar goma sha biyar ga watan satumba ɗage saka wannan haraji da aka yi zai taimakawa amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da su kyautar su lokacin bikin kirsimeti abin da muka yi shine mun jinkita ne ta yadda ba zai shafi sayayyar bikin kirsimeti ba ko da zai iya shafar mutane abin da shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya talata kenan haka kuma amurka ta zanyi haraji baki ɗaya ga wasu masu shigar da kayayyakin cana da suka hada da kayayyakin kiwon lafiya da kare lafiya da na tsaron ƙasa da sauransu Wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya talata kan halin da tankar man nan ke ciki wadda aka kama a kusa da yankin Gibraltar mallakin Birtaniya a watan da ya gabata. Jalil Islami da ke zama mataimakin shugaban hukumar kula da harkokin ruwa ta Iran ya faɗi jiya talata cewa tankar man mai suna Geres one nan ba daɗewa ba za a wa hukumomin Gibraltar ita. mun yi imanin cewa tankarar gras One za ta koma bakin aiki karkashin tutar Iran a ruwan ƙasa da ƙasa nan gaba a cewar Islami kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran ya wallafa. Kamfanin dillancin labaran na Iran ya ambato wasu hukumomin Gibraltar na cewa za a saki tankar a daren jiya talata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata an sallama wata majinyaciya da ɗanta a cibiyar jinyar masu fama da cutar ebola da ke gabashin congo bayan da sun shafe kwanaki 29 suna ta ƙoƙarin ceto rayukansu inda aka barke da tafi da murna ina jin daɗi sosai kuma ɗana lafiyar salau abinda s france na bintu ta faɗa kenan cikin murmushi ga wasu mutane da suka taru a wajen cibiyar domin murnar sallamar ta kenan ta share hawaye daga kumatun ɗanta ɗan shekaru guda da haihuwa ebenezer fataki wanda yake kuka ta saka wata riga da aka yi rubutu cikin harshen faransanci da ke cewa na warke daga ebola da na binta da ɗanta duk sun warke daga cutar ebola cutar da ta kashe mijin na bintu 'yan makonnin da suka gabata a cewar likitoci fadar shugaban amurka ta white house na matukar sha'awar kulla hudar cinikayya da birtaniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gaya wa sakataren harkokin wajen birtaniya dominic raab lokacin da ya kai ziyara ranar bakwai ga watan agusta cewa amurka za ta shirya wato za ta shirya da alkalami a hannunta domin rattaba hannu a sabuwar jijiyar cinikayya cikin gaggawa a halin yanzu kuma mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John bolton ya tafi birnin london wannan makon domin tabbatarwa da jami'ai cewa gwamnatin trump za ta baiwa birtaniya fifiko a fagen tattaunawar cinikayya daga ƙarshe ƙasar uganda ta ƙara tsanani wajen daƙile duk wasu bayanan da ake yadawa ta yanar gizo da suka ƙunshi rashin ɗa'a da tsana wannan mataki wanda mataki ne da masu suka ke cewa zai hana mutane bayyana ra'ayoyinsu tun watan maris ɗin shekarar 2018 hukumar sadarwa ta uganda ta kafa doka wadda ta buƙaci wasu masu wallafa bayanai a yanar gizo da su yi rijista su kuma biya dala ashirin a shekara yanzu gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen farfaɗo da dokar ta hanyar saka kamfanonin yada labarai da masu amfani da kafafen sada zumunta masu mabiya da yawa su biya kuɗi ciki har da 'yan jarida da fitattun mutane da mawaƙa da kuma 'yan wasan motsa jiki hukumar sadarwa ta uganda ta kira mutanen da suna masu yada manufofi a yanar gizo kuma za ta rika duban shafukan kafafen yada labarai ciki har da twitter da facebook da instagram da kuma youtube domin tantance waɗanda wannan doka za ta shafa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Tumadalla an shirya wa dakarun sojan saman najeriya liyafar babban sallah a birnin yola na jihar adamawa inda shugabannin sojojin saman suka yi jawabai da daba ciki har da babban hausan sojan saman najeriya air mashal sadiq abubakar wakilinmu ibrahim abdulaziz yana da karin bayani a cikin wannan rahoto yau da ya fiye da shekaru goma kenan da 'yan tada kare bayan boko haram ke kai hare-hare a wasu sassan najeriya da kuma wasu kasashen da ke makwabtaka da ita kuma dubban rayuka ne ma suka salawanta. ba ga waɗanda ke gudun hijira da kuma irin asarar dukiyar da aka yi to sai dai kuma yayin wata liyafar bukukuwan sallah da aka shirya wa dakarun sojin sama a yola dakarun najeriya sun kosa bala'ar ganin sun ma dakile hare-hare 'yan tada kayar baya tun farko a jawabinsa kwamandan rundunar sojin sama na 153 da ke yola ya kwamandan muhammad yusuf ya koya ba da rawar da babban hafsan sojin sama ke takawa wanda yake shi ke zaburar da na kasa da mu fuskantar 'yan ta'adda. we appreciate all the support you have consistently given us from headquarters nigerian air force we are grateful and remain committed to the cause and ready to pay supreme sacrifice if it becomes necessary. da wa dakarun sojin saman jawabi babban hasin sojin saman najeriya ya marshal sadiq abubakar ya ce gwamnati a yanzu da gaske take yi domin dakile dukkanin ayyukan ta'addanci a najeriya al'amari uh, na security ko kuma na tsaro gaba da al'amari ne da shafi kowa da kowa ba al'amari ne na sojoji kawai ba kai ma kana da matakin da za ka yi saboda ka bada gudumawa saboda a kawo karshen wannan abu saboda haka ni abin da zan iya cewa ba zan iya yanke ma lokaci ce kashi ba amma muna aiki dare da rana kuma za mu ci gaba da yi kuma cikin ikon Allah za a yi nasara fi na ɗaya yanzu shine na ɗaya koyarwa koyo abin aikin koyo yanzu muna da masu koyon tuka jirgi 35 wanda suke koyon wannan tukin jirgi yadda za su yi amfani da jirgi su yi yaƙi a kasashe daban-daban na duniya a cikin nan kasa najeriya muna da mutane 45 wanda su ma suna nan suna koyan jirgi to kaga wannan babban tallafi ne banda kuma jiragen da aka siyo jirage yanzu wanda aka biya wanda wasu sun shigo wasu kuma muna tsammanin za su shigo daga nan zuwa shekaru biyu haka za mu samu karin wannan jirage in ka duba wannan ba karamin tallafi ba ne in aka kwatanta da abubuwan da ake samu a da shekarun baya. Shekwa gwamnan jihar Adama Honorable Amadu Marufin Tire ya ce akwai rawar da gwamnatocin jihohi za su ke ma takawa domin kawar da 'yan ta'adda da kuma bata gari. In recognizing the good work our men and women, particularly in the Air Force, are doing to make sure that Nigeria remain peaceful and secure. To wai kome jama'a ke cewa game da rawar da sojojin ke takawa a yanzu? To ra'ayina dai kam zan iya cewa na farko dai godiya ga Allah jinjina kuma ga su sojojin da suka yi kokari suka yi taka rawan gani wajen dakile fitinan 'yan ta'adda na boko haram wanda yau za mu iya cewa kusan kashi 80 ciki 100 ana zaman lafiya wanda da suka gudo suka bar wurarensu suka koma suka bar matsugunan da suke can dama suka je wanda ta'addanci ne kai su wurin wannan ci gaban. To gaskiya matakin da suka ɗauko shine mataki mai kyau idan ka gani wasu ɓangarorin da har yanzu suna samun rashin jito ko rashin zaman lafiya amma da alhamdulillahi za mu ce sai da mu gode wa Allah bisa saukin da aka samu bisa wasu ɓangarori da abin ya shafe su. Eto eh a batunsa da ko in ce bayanansa ya gamsar da mutane da dama domin akwai wasu dabarbaru da kuma maganganu wadda ya yi masu ma'ana kuma da izinin layi da za su samu nasara a yadda suka ɗauko mai wannan mataki. Muna fata Ubangiji Allah ya ba su ikon cimma burinsu akan abin da suka yi niyya saboda a gaskiya mata sun sha wahala a lokacin da waɗannan 'yan ta'adda suka addabi mutanen gari. saboda kaga mafi yawa sukan yi wa mata fyaɗe ba cikin zaman lafiya hankali bai kwanta ba sai kuma gashi Allah ya kawo mu lokaci da muke kwanciya a gidajenmu mu yi bacci domin koda baka kasance a cikin yankin da abin ya faru ba dole a koda yaushe kana ɗarɗar baka kwanciya kai bacci cikin kwanciyar hankali kamar da ake yi yanzu. Baya ma dai ga batun kai farmaki hakanan kuma an kuma nishaɗantar da manyan baki a wajen wannan taro Ibrahim Abdul Aziz. sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz biyu bayan hare-hare 'yan ta'addar kungiyar boko haram a cikin wannan lokaci mutane da dama daga yankunan baga da doron baga da wasu wurare sun arce daga gidajensu suna gudun hijira a sansanonin idp ayyukan kungiyar boko haram da ya fi da mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga gidajensu a yankunan arewa maso gabashin najeriya a cikin shekaru goma tun bayan da kungiyar ta fara kai hare-hare murya amurka ta tattauna da wasu 'yan gudun hijira a sansanin idp a bama inda suka bayyana suna fama da rashin abinci lamarin da ke jefa su cikin mummunan hali musamman mata masu shayarwa ko da yake dan majalisa na borno ta kudu ali indumi ya kai wa 'yan gudun hijiran tallafin kayan abinci amma duk da haka suna kira da karin kayan taimako daga gwamnati ga dai abin da suke cewa Allah wallahi ba abinci ba komai ba komai Allah ba komai Allah bako da Allah sumai usman daga mairari kasar guzamala eh in gurin hijira ne duka mu eh to mu kam sai dai mu ce alhamdulillah gaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda ya kai da kaya ban mu da abinci tun da muka zo nan a lindume Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun ka gani nan mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah za mu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kamar inda ka zan nan ba ba wanda ya zo ya tambaye ko hakan ma sai kai sai da kai da kanka allin shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk alin da mai aiko mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah kara masa girma abubakar daga mai dare guzamala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka sunana zainab ali a mangono haka ne to har yanzu dai ba daɗi yara na biyu sunana yan gudun hijiran ina ne mu yan baga ne baga shekaran ki nawa nan a ban kai shekara eh kwanan nan kika fito eh a wannan hare-hare na bayan nan kika fito eh wannan na bayan to yanzu ya yanayin rayuwa take a nan gare ku ah, ba fi mun ji daɗi eh amma kafin a kawo muku wannan doki ya yanayin kuke samun abinci akwai shi ko kuma ana karancin shi a ah, ana karanci shi kaɗan kaɗan dai muna samu. Kina da yaya nan ne? Eh ina da yara biyu. Su biyu kuma duka kuna tare mai gidanki ba? Mai gida na ma yana nan. To Allah ya taimaka. Yawa ga mama na kuma ta mama. Eh sunan ki ba? Sunana yaro wani yaron ki ko shekarar suna su wannan bayan an munyo gudu da sati biyu na aife a nan kam din kenan mm. eh shekarar ki nawa wannan kam a wata na bakwai watan ki bakwai kam daga ina kika zo daga ba ganin su ko ya rayuwa take gare ku a nan kam na san ba da kan tunda ka riga ka baro gidan ka yaruwa sai hakuri sai a hankali wallahi amma yanzu fa Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah ya ƙara taimako daga ko ina da ko ina kuma Allah ya sa a gyara mana kasar mu mu koma mu zauna lafiya a gidanmu kowa da yaransa a gidansa ya fi a haka yara su yi nan su nan ba makarantar kirki ba gashi nan sai a hankali na gode Allah ya saka da Allah. amin su mami na gode ga mama na ita ma sanu mama ya sunan ki Suna hawa Hauwa. ki ke ma da yarki ba daga ina kika zo daga doro Na? daga doron ba o oh, doro ko eh. eh kamar shekaran ki nawa nan ko wata na na shida eh ba ki da mutuwa ba ma eh wallahi eh wannan rikicin baya bayan nan nan ki eh, ne eh shine sun zo da mai gine-gine da yaran ki duka? Eh, to ya rayuwa take a nan gare ku kafa? Sai hankali mun gode ma Allah. Mun gode Allah saka da alkhairi. Yanzu aka ce ku faɗi ku da kuke so gwamnati ta yi muku me za ku ce kuna bukata ku a nan? Bukatar mu da man shine abinci, suturori. da Allah ya taimaka yawwa zaman lafiya kuma ko eh da zaman lafiya eh to ga ya ta maman na zaman lafiya eh, to duk da ku da goyo da yaya duk an kwaje su na'am Maryam ko eh Maryam ga ina ka zo ke daga doron ba eh ke ma yar ba gan ne to ya rayuwa take ka gaskiya rayuwa kallon rayuwa sai a hankali tun da kai hijira baka gidanka hmm, gaskiya ne eh batun abinci ba kuna samun isasshe gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da kati ba ku da kati gudun? Eh. to me zaki cewa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati me za ku faɗi ma gwamnati mu ne muna so muna so garin mu yayi lafiya mu kuma wuraren kawai na'am to kin ce ba ku da kati kamar wasu da ba su da kati san san ba ba su abinci ne koya ba sa sa babu abinci ma tunda babu kati hmm. kun da da sosai na nan watan mu shida wata biyu da watan mu shida wata shida eh. to Allah ya taimaka Tumar da Allah ya gyara waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da minti kusan goma sha takwas na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Taken wannan gwamnati mai mulki a Najeriya na jam'iyyar APC a wannan wa'adi na biyu shine mataki na gaba ko kuma next level a turanci. A 'yan kwanaki masu zuwa, shugaba Muhammadu Buhari zai kaddamar da majalisar gudanarwarsa. Me za mu gani sabo? Kamun ludayin zai canza ko kuma taku ne irin na jiya? Ko kuwa sabon kiɗa za a yi? amma rawan ta kasa canza komi don waɗanda suka koma a ministoci tunda sun san dawan garin za su zama wa tafiyar tarnaƙi ko kuwa sabon kiɗa za a yi amma rawan ta kasa canza komi za mu yi ƙoƙarin warware zare da abawa a kan ƙunshin ministocin shugaba buhari ku biyo ni a tare da ni akwai muhammad ishaq usman mai fashin baƙi a al'amuran yau da kullum ya kake kallon wannan zubin ministocin in ka duba daga cewa cikin kashi uku kashi ɗaya bisa ukun nan tsofaffin ministoci ne wani irin zubi ne kake hange a wannan takun to hajiya madina abin da ake magana dangane da wa'annan sabbin ministoci wato kamar ka ce ɗaya ne a hada da ɗaya kinga biyu zai baka to matukar ana ganin jam'iyyarsa ta apc ba ta fitar da wata tartibiyar ajanda ta fito ta shelarta ga mutanen da suka zaɓe gwamnatin nan ta ƙara dawowa karagar mulki ba ta kuma fito ta bayyana wa 'yan najeriya cewa ga abin da zamu muku ba a matsaya mataki na jam'iyya da mataki na zattarwa ba a jin za a samu wani canjin da ake sa ran za a samu domin a baya ma an sa rai da irin wannan canjin to amma rashin shiri da rashin ɗamara ya sa ba a ga canjin da ake bukata ba duk da haka dai an samu canjin ba za a ce kwarai-kwarai ba ne walillahi alhamdu. to kana ganin tantance ministocin nan da majalisa ta yi da ma dai aka yi ta ce ku ce a kai na cewa ba a haɗo su tare da mukamansu ba yana iya kawo wata illa a lokacin da za a rantsar da waɗannan ministocin? To, kin san duk lokaci aka ce zamani goma sarki goma. kuma abinda da mu 'yan najeriya allah bai yawancin hore mana ba kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka taso shine ba mu da wani irin kokari ko kumaji na mu tsaya mu karanta hankalin shugaba da tunaninsa da yadda yake tsara rayuwarsa duk yadda shugaba yake a duk yadda ya zo da rauninsa ko rashin rauninsa ko jajircewarsa ko rashin jajircewarsa yadda yake tunani a matsayinsa na dan adam yana da tasiri a salon mulkinsa shugaba muhammadu buhari in kin kula shugaba ne da ya taho tun bayan jin mulkin da aka masa yana soja ba mutum bane da yake dasawa da yan bokon arewa sannan ko ba mutum bane da yake da yarda gani ga an taho da ba irin mukamin da bai rike ba ya ga wato barna iri iri ya kuma gyara 一里一里。 to saboda haka dole wajen fitar da ministoci da basu portfolio ko rashin basu portfolio sai a yi matukar taka tsantsan saboda ai a zubin na farko kamar yadda ka faɗi da zo an samu matsaloli yawa to ai abin da ya sa an kika duba shakhsiyarsa ko kuma ce yadda su take a matsayin dan adam mhm. shi sa ya kashe ɗaya cikin uku daga cikin ministocin nan nasa suka dawo saboda me saboda akwai ayyuka ni da na gabatar musu a bangaren watsa labaru da sauransu ni daidai gwargwado na tsaya na ga irin ɗabi'ar mutum da yake amma ban gane yadda yake tunani sosai ba sai da na sadu da wasu daga cikin ministocinsa idan ni ne a rigarsa kin gane misali a ce ni ne shugaba Muhammadu Buhari ko ni ba zan bari waɗannan su tafi ba saboda idan ka je ka zauna da su kana magana da su yadda yake kallon al'amura haka suke kallon al'amura yadda ya imani da al'amura haka suke imani da yadda yake da irin wannan kumajin kishin kasar da san talaka din haka suke da shi misali in kika dauki ministers ta kuɗi kamar Zainab Shamsuna Ahmad bata san wani ko kwa idan ce kalla bata san wani abu da ake kira rashin gaskiya ba haka ministan sa na ruwa haka ministan sa na Niger Delta Usani Usani ah, Pasto da haka ministan sa na babban birnin tarayya abuja idan suna magana daga zuci suke magana to idan ka san mutum da yake da gudun bai san abin da tarihi zai zo ce baka kyauta ba irin shugaban muhammadu buhari misali to dan ya ɗako wayannan in za a shekara dubu yana mulki ya ce da su zai tafi kin ga ba za kai mamaki ba amma yan najeriya ba na jin suna kallon wannan to kana hanya ko eh kamar yadda ka faɗi ne gaskiya eh. to wayannan sababbi wajen ashirin da tara tsofaffin nan goma sha hudu to kana ganin anya za su iya sauya takun na tafiyar da gwamnati saboda mu kai matakala na gaba din kamar yadda takin wannan mulkin yake kuwa hajiya dukkaninsu nan da aka ɗauko su masu ilimi ne dukkaninsu an ɗauko su ne don su aiwatar da wannan wato dama da 'yan najeriya suka ba su su aiwatar shugaban muhammadu buhari mutum ne kwalli daya kamar ni da ke so ya danganta daga kishin ƙasa da da'a da tarbiyya da ake sa ran irin ta shugaban muhammadu buhari idan su ma akwai su a ciki da ita to su zauna su yi ganganku su yi cibayyo a taro a fitar da tartibiyar ajanda da za a fitar da talaka daga cikin halin da yake ciki a ƙasar nan kin ga dai tsaro ya taɓarɓare a arewacin najeriya kowa ya san haka sannan kuma kin ga harkar matsala ana cewa an yi noma amma akwai yunwa saboda ba wai yunwar rashin yin noma ba ce yunwar mutane ba su da abin hannu da za su iya siyan abin da za su ci sau uku a rana ce to dole a kirkira ayyuka a samu abin nan sannan karki manta a arewacin najeriya inda na fi sani akwai matsalar sukurkucewa a cikin al'umma akwai matsalar lalacewa aure auren sha'awa ya yi yawa ana ta aifo 'ya'ya ba tushe ga shaye-shaye ga miyagun ɗabi'u da halaye wanda matukar ana aiwatar da su a bayan ƙasa fushin allah ba zai rabu da mu ba misali ki ɗauki matsaloli irin na maɗigo ki ɗauki matsaloli irin na luwaɗi matsaloli irin na ɓata ƙananan yara da uh, tozarta ɗan adam da irin wanda kuma cin haramun da rashin kishi da kusan yawancin shugabanni daga arewacin najeriya za ki ga rashin kishi karara kin gane a fili to in ba a taru aka yaki wannan abubuwan ba a wannan karan to ina tabbatar miki najeriya in kika dauke ta a matsayin ƙasa za mu hala sannan kuma in kika dauki arewa a cikin halin da ake ciki aka tafi a haka ba a fitar da wani wasu matakai da za a dakile irin wannan hali da ake ciki ba to ina tabbatar miki hajiya za a gama shekara hudu nan ne ba tare da an samu sakamakon da ake sa rai za a samu ba kamar yadda ta faru da shekara hudu kuɗin baya ba wasu na maganan cewa matukan an samu waɗannan tsofaffi da suka ɗanɗana daɗi a mulkin da ya faru a baya shekaru hudu na baya in wa'annan sababbin su kuma suna nema su taka rawar a zo a gani saboda su fidda 'yan najeriya daga kangin da suke a kai su matakala na gaba ɗin ke wato next level da ake faɗi ana ganin kaman akwai son zuciya akwai kuma son yanki akwai kuma abubuwa biyun nan da suka raba ƙasa addini da bangaranci ya kake kallon wannan to haji ga baki ɗaya wa'annan matsaloli da kika lissafo idan kika ɗauka idan da ƙwaƙwaran shugabanci da kuma kishin ƙasa duk wa'annan ba matsaloli ba ne amma matsalar farko ta shugaba muhammadu buhari kamar yadda za ki ga kafafen yada labarai suka yi ta bayyanawa kafin zaɓe da bayan zaɓe ita ce matsalolin 'yan kabal wasu mutane da suka kewaye shugaba muhammadu buhari suka hana shi motsi a zahiri haka ake gani ya ce babu kabal to amma kuma kin ganin kabal a cewar sa to shike to sun zama kafi gwamna domin kin san a ka'ida irin ta falsafan mulki idan ni shugaba ma na so in yi laifi sai in kawo wani wanda duk irin baji karar da aka yi sai a ce su wane ne to kin ga shi ake kira kafi gwamna wannan kuma falsafa ce da dan adam ya yana yin ta tun bayan annabi adam har lokacin da dan adam ya fara kafa gwamnati saboda haka na ɗaya kenan sannan na biyu kuma haja duk wannan matsalolin da muke fama da su kamar yadda nake gaya muke fa sai an samu ɗa'a da kishi daga jagorori ki dauka tun daga kansila zuwa kan shi shugaban ƙasa da shugabannin jam'iyyu da sauransu wato matsalan mu da 'yan siyasan najeriya kusan 'yan siyasan najeriya mukamai ne suka fi damun su ba wai al'umma ce ta fi damun su yanzu misali aikin ga idan da al'umma ce ta fi damun su matsalar farko da ake samu a arewacin najeriya yanzu ba irin lalacewar yara rashin mai da hankali akan ilimi da shaye-shaye da yawace-yawacen banza kin taba ji an kafa jam'iyyar da aka ce wannan jam'iyyar ita ajandar ta guda ɗaya ita ce ita ce ta hana yara ta shaye ko kuma ta yaƙi wanda suke kawo ƙwayan nan ba a taba yi ba kin taba yi ina aka taba yin jam'iyya ko ba kwamitoci ake nada ba banda wannan kwamiti ai sai ba ai gwamnati ta kafa gwamnati take kafa kwamiti amma jam'iyya ai shela take ta ce ga illar da muke fama da ita a cikin al'umma saboda haka mu fito mu yake ta taya zamu yake ta ga abin da muke tallansa ku zabe mu hana yayan ku shan kwaya ku zabe mu mu ilmantar da maza kan yadda za a daina auren sha'awa ana aifo yaya marasa tushe suna zama alakakai ga al'umma kin taba ji an kafa wannan jam'iyyar kullum idan aka tashi tunda aka aife mu har zuwa yanzu zancen ruwan famfo ake da wuta wanda duk ba samu ba ina fatan kin gane duk lokacin da baka zauna ka shirya abu ba to idan ka zo ko da an baka dama ka aiwatar da shi ba zai yiwu ta daɗi a ce an samu sakamakon da ake bukata ba zai samu a ministocin nan da zai naɗa cikin yan kwanakin nan to ya danganta kamar yadda na gaya miki tun farko hajja sai an samu tartibiyar ajanda an ce ga inda muka fito ga inda muke to ina muka dosa to a nan ne fa za a samu damar da ake bukata a gani kuma a ƙasa kamar yadda 'yan najeriya suke sa rai iyakacin abin da ya sawwaka kenan sai makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin a madadin mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma bakon namu na yau Muhammad Ishaq Usman ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa a kasance lafiya. To madalla gaida Madina Dauda yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice 'yan sandan kwantar tarzoma sun yi aron gama da 'yan rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a babban birnin wato filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya talata ta yadda aka soke tashin jiragen sama a kwana na biyu a jere. amurka ta jinkirta sabon harajin kashi goma cikin ɗari akan wasu kayayyaki da china ke shigarwa ƙasarta wadda ya kamata ya fara aiki ranar ɗaya ga watan satumba ofishin wakilancin cinikayya na amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su kananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na manita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar goma sha biyar ga watan satumba wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya talata kan halin da ake wato halin da tankar man nan ke ciki wadda aka kama a kusa da yankin gibraltar mallakin birtaniya a watan da ya gabata jalil islami da ke zama mataimakin shugaban hukumar kula da harkokin ruwa ta iran ya faɗi jiya talata cewa tankar mai mai suna gires 1 nan ba da daɗewa ba za a sakar wa hukumomin gibraltar ita jiya talata an sallami wata majinyata da ɗanta a cibiyar jinyar masu fama da cutar ebola da ke gabashin congo bayan sun shafa kwanaki 29 suna ta ƙoƙarin ceto rayuwarsu inda aka barke da tafi da murna ina jin daɗi sosai kuma ɗana lafiyarsa kalau abinda esperance na bitu ta faɗa kenan cikin murmushi to duka duka kuma abinda muka kawo muku kenan sai can da hantsi za ku je mu ɗauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na murya amurka musamman masar filashin gumel da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni malam cd sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar john ellison baba ya koma ne daga nan washington da sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum